Sashen Hausa na Studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lale marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 16 ga watan Septembar na 2021. A cikin shirin za ku cewa shugaban kungiyar 'yan kishin Islama a yankin Sahara Adnan Abu Walid Al-Saharawi ya gamu da ajalinsa a cikin wani farmakin dakarun Faransa. Muna ɗauke da sharhi akan haka. jiya a yamai aka yi shirgullan ranar kabilar tubu ta ƙasa da ƙasa karon farko a nijar a rahoton musamman na wannan shiri muna tare da ƙarin haske akan al'adar shara wani bangare na wasan dangi a nijar da ke taimakawa wajen kare darajar al'adu tare da inganta haɗin kan al'umma shugaban kungiyar mayakan jihadi masu kishin islama a yankin sahara arnan abu walid al-saharawi ya gamu da ajalinsa a cikin wani farmakin da dakarun kasar faransa suka kai shugaban faransar emmanuel macron ne ya bayyana wannan labarin a shafinsa na twitter cikin daren shiya zuwa wayewar yau wannan rishin ba zai yi tasiri akan karfin kungiyar mayakan ba a ganin shugaban cibiyar nazarin al'umuran tsaro da dubaru a yankin sahel da ke mali Dr. Ali Tunkara a hirar shi ta wayar tarho da Muktar Hamadu. abu ne mai ƙarfin nau'i idan aka dibiyo tsarin gungun 'yan ta'addan ikirarin addinin islamiyya yake a shimfiɗar yankin sahel yana da wuya wannan kashewar da aka masa ta yi wani tasiri kan ƙwazon da gungun yake yi kar a manta da gungun 'yan ta'addan ikirarin addinin islamiyya ya samu girka gindinsa a shimfiɗar ga kuma samun munzalin wani haɗin kan 'yan asalin yankin na ƙasashe uku mali burkina faso da niger da suka tsunduma ga ta'addancin kuma da dama ke shirye na kama ragamar jagorancin gungun da za su iya maye gurbinsa ganin haka irin wannan kishin gillar hakika mai ƙarfin nau'i nau'i ne wani abun nunawa ne ga sojan Faransa, amma ko ɗaya wannan bai zai karya lagon gungun ba a cikin aika-aikar da suke mai tsanani. Wasu mutane ɗauke da makamai sun hallaka jami'in jandarma ɗaya a ran talata a ƙauyen Bumba da ke yankin karamar hukumar karkarar Falmai a jihar Doso. an ɗauki duka matakai domin hana sake abu irin waɗannan haɗarurruka a cewar magajin garin karamar hukumar ide hassan a hirar shi ta wayar tarho da Muktar Hamadu. Jandarmomi ne da suke zuwa sa tsaro a kasuwar Bumba da ke ci kowace ranar Talata. A ranar Talata da safe ne jandarmomi lokacin da suka zo akwai ɗaya da ya huce abokinsa inda suka saba tsayawa. Ya tsaya da motonsa yana ƙoƙarin shiryawa ne lokacin da ba zata aka yi ta jan harbe-harbe wanda ya sanadin mutuwarsa nan take ya cika. Na biyun ya koma baya saboda bai kai wajen ba lokacin da ya ga abokinsa ya faɗi. Maharan sun lalabe jandarma sun ɗauki bindigoginsa biyu da motonsa sun gudu har yanzu ba a samu ɗuriyarsu ba. Ana tunanin sun zo ne bisa moto suka laɓe a cikin itatuwa inda jandarmomin suke zama suka nufi wajen Park Dulbe a ɓangaren niger. Di Park Parti Nijar. Ranar 15 ga watan Satumbar na kowace shekara ranar al'adar kabilar Tubu ce ta ƙasa da ƙasa. Albarkacin haka al'ummar Tubu na nishar sun karrama wannan rana a karon farko a ƙarƙashin zakin bunƙasa al'adar Tubu. Ta yaya za a san al'adun Tubu kuma ta yaya ake tantance Batube cikin sauran mutane. Ƙasashe hudu ne suka halarci shargulan kwango Shaha Ahmed, mamba a kwamitin tsare-tsaren shargulan ya yi wa mamman Ada ƙarin haske. Mun zo ne mu nuna ma mutane afirka akwai al'adu tubawa suna da al'adu al'adun namu ne muke so mu gwada mu mutane mutane su zo su kalla su zo su yaba su gani ya ne harkan in kaga batube a cikin mutane ya ne ya kamata ka gane shi to an sa al'adu ne amma kuma idan ka ce batube ana zancen ayyukan da yake muna ɗaukan ta ne don tana cikin al'adunmu to wannan taro kasashe da hudu ne suke halarta shi cikinsu akwai kasar libya akwai kasar chadi akwai kasar sudan da kasar niger amma irin wannan sallah da muke yi ana yin shi wajaje da yawa ban da afirka ana yin shi a europa ana yin shi a asiya ana yin shi a wajaje da yawa inda ke da kwai tubawa da yawa duk suna gamuwa a kowane sha biyar ga wannan wata ta septamba suna yin irin wannan salloli ina suna yin fata suna yin sallolinsu suna yin wasansu suna nuna murna suna nuna mutane al'adunsu A yammacin shi Laraba aka yi bikin fitar da gajerun fina-finai guda goma waɗanda wasu 'yan matan Nijar suka shirya a cikin tsarin wani shiri da ake kira Yali Film School Fellowship da ke samun tallafi daga ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Nijar. Kowane film na da tsawon mintuna daga biyar zuwa ashirin da uku. Mai shirya fina-finai kuma mai ba da horo, Aisha Maki ta yi wa Michel Deji ƙarin bayani. Filim goma ne da 'yan mata goma sun ka shirya da sun ka zo mana da jahohi uku Maradi, Nyame, Tilabere. Mun yi aiki ne saman wannan tsari da ake kira Yali Film School. Shi ya ba mu dama shirya wa'annan 'yan mata goma. Tun watan Juni ne muka ɗauke su, muke koyar musu. a yanzu mun kai wata goma da muke koyar musu yadda ake shirya fina-finai da kuma yadda ake rubuta su A cikin wannan watannin goma sun shirya fina-finai da su da kansu sun ka rubuta. Kuma wannan fina-finan suna magana ne saman yanayin rayuwa mata da maza kamar su musgunawa da kallon da al'umma take ma mata da sun kai aure sun ka rabu. Ina nufin zorawa. Gurinmu shine a sama azza 'yan mata sama wannan aiki na shirya fina-finai don su ma da kansu yi ra'ayi mai da wannan shirya fina-finai aikinsu don mu samu dama nan ga zuwa gaba mu fahimtar da mutane don don samu kyakkyawan ra'ayi saman wanga manufarta. Eh, mai sasantawa na ƙasar Nijar tare da haɗin gwiwar ma'aikatar hulɗa USAID ta ƙasar Amurka ya kaddamar da wani tsarin kula da ƙorafe-ƙorafe a ma'aikatar tasa. Siddiku Halidu mai ba mai sasantawar shawara ya bayyana cewa wannan tsarin zai inganta aiwatar da ayyuka. A cikin aikin platform za ta kawo gudunmuwa sosai domin tun a shekara ta 2011 aka nada mai shiga tsakani na ƙasa a hukumance. Muna nan muna aiki da hannu, muna karɓar takardu da hannu, muna duba su da hannu har zuwa ƙarshen mataki. Yanzu za a yi aiki a zamanance, ma'ana za a duba su da na'ura mai kwakwalwa ko kuma da salula. Abu ne mai kyau ga 'yan ƙasa, haka gare mu abu ne mai kyau wajen duba takardun domin yana kawo mana sauƙi sosai. sosai idan ana maganar digital abubuwa za su yawa za su kasance cikin sauri kuma za su kasancewa nan take. annobar cutar kolera da ke wakana a karamar hukumar karma ta tsakaita a cewar magajin garin wannan karamar hukumar ya tabbatar da cewa kawo ranar jiya ba a samu ko mutum guda da ya kamu da cutar ba a ƙauyuka. amma duk da haka a cibiyar karamar hukumar wato kanan a cibiyar karamar hukumar a jiya an samu sabbin kamuwa da wannan cuta guda tara yayin da ake jinya bakwai daga cikinsu abbas gello yakuba magajin garin karamar hukumar wato karma ya yi karin bayani a santawar shi da mamman ada Yanayin annobar kolera a karma abin an samu sauki. A ta gabati babu wanda yake dauke da wannan annobar. Dukan waɗanda suka kamu an sallame su. A kutukalima haka da kuma garin Bangawi, inda a karma kaɗai ne muke da mutane tara. biyu sun warke bakwai ana kula da su abin da ya hayaka abin shine akwai kasuwa da take ci a sati nan ne cutar ta hayaka aka samu mutane da suka kamu bale wajen masu sayar da abinci kuma an ɗauki matakai na doka ɗawainiya waɗanda suka kamu abin da ya shafi kariya daga cutar kolera ana dai son tsabta ne A gaya makama kifi wato na yin tir Allah wadda da rashin kifi a cikin ruwa kuma rashin tsirai cikin kogin isa shine dalilin wannan al'amari. Fadal Alu ya ji ra'ayin wasu makama kifin kamar haka. fi ba. Babu kihi ba mu san ko ya haddasa hakan ba. Can da a wanga lokaci an kana da wani amini masarci ko dan uwa. Kihi yake kwasa da dama ya kai maka. Mu kanmu da muka taso, Isa na da wani hannunta ko da ruwan ya janye an ka saka matakara biyu ba za ka yi kasa ba. Yau ga yarere duka ya mamaye. Shi ko kihi inda ke da zurfi yake laɓewa ya yi rayuwarsa. To sarkawa suna ta sana'ar tasu. Wasu su samu, wasu ba sa samu. Babu cawa ta cikin ruwa rayuwa kun san kuma kifi sai da cawa yake rayuwa mu da muke shiga ruwa mun sani shugabanni sun sani babu kifi ban ma san abin da za mu yi ba waɗanda suke shiga ruwa suna fitowa ba su samu komai ba da kifi sai dai mu ba wani ba mu iya wani aiki ba in ban da kamun kifi idan muka samu to idan kun ba mu samu ba shi kenan abu ne da muka gada tun daga iyaye A shi ne aka kawo ƙarshen kwambular ƙasa ta kwandon kwallo a Yamai inda aka yi karawa biyu ta mata da ta maza. Kulab Liberté BC ta yi wato ta 'yan mata ta yi nasara a gaban IS Team Momo da ci 56 da 44. A bangaren maza kuma karawar ƙarshen ta shiga ne tsakanin gundumar Yamai ta ɗaya da gunduma ta biyu. Ta ɗaya ce ta yi nasara a kan gundumar ta biyu da ci 87. bambancin kwambular ta bana shine dukkan kungiyoyin da suka zo mataki na karshe a wato na yamai ne yanzu kuma sai rahoton namu na musamman shara wani bangare ne na wasan dangi da ya haɗu sosai a ƙasar niger wani al'adar ta jibanci zagayawa wajen 'yan uwa wato abokanin wasa a daidai wani lokaci kayyadadde ana sharar gidajensu a yayin da kuma ake bada da kyaututtuka ga masu yin hakan ga ƙarin bayani a kan wannan batu a fasarar rahoton fanta shamsu yaɗe sosai a ƙasar niger wasar dangi na kan matsayi mai mahimmanci a cikin dangantakar zamantakewa a ƙasar niger kowace ƙabila na rataye ga wata da wannan alaƙar. Wata tsohuwar al'ada ce da ke kumshe da al'adu da dama kamar ba da shara wajen hausawa ko kuma habiyan wajen zabarmawa. Ita wannan al'adar ana zuwa ne wajen ɗan uwa abokin wasa a share hilin gidansa kuma a tambaye shi biyan aikin ya zan ba da wata cimaka ce ko kuɗi. ji dogo ɗan wasar kwaikwayon gargajiya ɗan ƙasar Nijar ya yi fayyacin fahimtar lamarin. A matsayin shara da cikin al'ada ta da ta gargajiya in lokacin ya kama su waɗanda aka ba shara su suke zauwa da tsintsiyarsu da abin shara in sun ka zo suka salama a gida inda suka da abokan tubas takarta su in suke hili su shara da a yi da aka tamta ana yi ne sai a tsaida su abin da an gare ka hannu shi haka ba mutum in goro ne in dala ce kuɗi ba wanda ya dala dala biyu da hatsi su aka bada ba wani ciniki ne aka yi ba a ce sai ka biya kaza to an kai wannan kamar an nuna shekara ta kenan kuma sai a ta jira sai wata shekara in ta Al'ada ce da ke gudana a tsawon wata guda da Hausawa ke cema watan shara, Madam Yaji Dogo, 'yar wasar kwarko ce ita ma ta bayyana yadda ake kilgon wannan lokaci. Bawan azumi bayan watan sallar layyato mai kama shi ne na shara. Shara ba abu ba ne na yau ya huce ma kakanninmu. Wannan al'adar kakanni da uwaye na aiwata ne tsakanin ƙabilu, 'yan uwa na wasar dangi har ma cikin zama. zamantakewar wasu al'ummomi na ƙasar Nijar. Akwai tsakanin kaka da jika, akwai kuma tsakanin iyanwa da ƙani, uwa ɗaya uba ɗaya ɗan mace da namiji. akwai kuma gubawa da arawa arawa da hulani akwai mahalba suna wannan kiki kakan da malumai akwai zabarma da gobara bare-bare da hulani arawa da bare-bare adarawa da arawa kuma akwai gurmawa suma da bugaje wannan sharar wani ɓangare ne guda na wasar dangi wani arzikin gadon al'adu ne da ke girka rigakafin tashina-tashina da dama cikin zamantakewa a gargajiyance. madalla masararo karshen shirin kenan idan an jima za ku tarbi balkisa hamidu da ke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.